This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barkanku da wannan dare masu sauraro. da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shirin namu na daren yau Lahadi, sha biyar ga watan Disamban 2024. Bayan labaran duniya za mu gabatar muku da shirin kallabi tare da Grace Alheri Abdu. Kuma a yau kamar a makon da ya gabata, shirin zai ci gaba da yin waiwaye akan wasu manyan kalliban da suka bakunci zauren shirin cikin wannan shekara mai ban kwana. Yanzu dai Mahmud zai fara da sanar da mu halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. Kungiyar ECOWAS ta amince da shirin ficewar kasashe uku da ke karkashin mulkin soji bayan kusan shekara guda na tattaunawa domin kaucewa wannan bangare wadda ba taɓa gani ba a tarihin kungiyar. Majalisar ta yanke shawarar sanya wa'adi daga 29 ga watan Janairun shekarar 2025 zuwa 29 ga watan yuli shekarar 2025 a matsayin wa'adin wucin gadi tare da buɗe ƙofofin ecowas ga ƙasashen uku a lokacin wannan wa'adi in ji shugaban hukumar ecowas omar tori kamar yadda ya faɗa a wata sanarwa a karan farko cikin kusan shekaru hamsin na wanzuwar ƙungiyar mai mambobi sha biyar gwamnatin soji ta niger mali da burkina faso sun sanar a watan janairu cewa sun yanke shawarar ficewa daga ecowas Ƙungiyar ta cimma wannan matsaya ce a taron da ta yi a Abuja babban birnin Najeriya a ranar Lahadi. Gabanin taron ƙasashen uku sun amince da ci gaba da barin 'yan ƙasashen yankin na ECOWAS su rika shiga su ba tare da biza ba. Masu sharhi sun ce ficewar waɗannan ƙasashe uku na iya yin tasiri mai girma kan cinikayya da zirga-zirgar mutane ba tare da wani shinge ko biyan kuɗi ba. da kuma haɗin kai kan harkokin tsaro a yankin da ƙungiyoyin jihadi ke ci gaba da samun ƙarfi a faɗin yankin sahel mako guda bayan ba zato ba tsammani da 'yan tawaye suka kifar da gwamnatin bashar al-assad al'umma ƙasar sun fara ganin sauyi a cewar kamfanin dillancin labarai na ap jim kaɗan bayan da suka karɓe ragaman mulki 'yan tawayen sun kasance cikin farin ciki da fatan samarwa ƙasar ta siriya makoma mai kyau yayin da rautani ke cewa komai na tafiya daidai bayanai sun yi nuni da cewa an daina kashe-kashen ramuwar gayya sace-sace da lalata kayan gwamnati da na jama'a bayan da aka kawar da gwamnatin ta bashar al-assad amurka dai ta ce tana magana kai tsaye da 'yan tawayen hds da sauran masu ruwa da tsaki yayin da take ci gaba da neman ɗan ƙasar ta austin tice wanda ɗan jarida ne da ya ɓata shekaru goma sha biyu da suka gabata We've been in contact with HTS and with other parties. Uh, we have uh, impressed upon everyone we've been in contact to, uh, with. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ke ne ke cewa Amurka na kan tuntuɓar da kungiyar HTS da sauran masu ruwa da tsaki duk wanda Amurka ta yi magana da shi tana nuna masa mahimmancin gano inda Austin Tice yake. and we've also shared the principles that I just laid out. Bayan kifar da gwamnatin Azad, dabin dubatan mutane ne suka garzaya gidan yarin Sidnaya da ya kaurin suna. don neman 'yan uwansu da suka bata shekaru da dama da suka wuce labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc wani jirgin mai na rasha dauke da dubban tan na man fetur ya tsage a lokacin wata guguwa mai karfi a ranar lahadi inda ya zubar da man fetur a mashigin karsh yayin da wani jirgin mai na daban ma yake cikin hatsari bayan samun lahani kamar yadda jami'an rasha suka bayyana a lokacin hada wannan rahoto ana ci gaba da gudanar da aikin ceto na gaggawa kamar da jami'an rasha suka faɗawa a kafafen yada labarai a ranar lahadi jirgin volgonet 212 wanda ke dauke da matuka goma sha uku ya nutse kuma bangarensa na gaba ya fashe in ji kamfanin dillancin labarai na tas wanda ya zayyana bayanan ma'aikatar harkokin gaggawa ta rasha wani jirgin mai na biyu mallakin rashin da ake kira volgonet 239 shi ma ya samu lahani yayin guguwar kuma ya tsaya yana shawagi a yankin tare da matuka jirgi goma sha hudu a cikinsa ji ma'aikatar kokin gaggawa an soke taron da aka shirya yi ranar lahadi tsakanin shugabannin rwanda da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo domin kawo ƙarshen rikicin gabashin ƙasar ta congo bayan tattaunawar da ta tsaya cik kamar da jami'ai suka bayyana tun daga shekarar 2021 wata ƙungiyar 'yan tawaye da ake zargin tana samun goyon bayan rwanda ta mamaye manyan yankunan gabashin congo lamarin da ya tilasta dubban mutane yin hijira tare da haifar da matsalar jinƙai an yi ta fatan cewa taron kolin da shugaban angola jawo lorenzo wanda shine mai shiga tsakani na kungiyar tarayyar afirka ta au domin kawo ƙarshen rikicin zai kai ga cimma yarjejeniyar dakatar da faɗan sai dai a tsakiyar ranar lahadi shugaban ofishin yada labarai na fada shugaban ƙasar angola ya bayyana cewa ba za a gudanar da taron ba Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to ba tare da ɓata lokaci ba za mu koma gefe guda, Grace Alheri Abdu ta gabatar da shirin kallabi ai sauraro lafiya. Hausawa sun ce jin ka ya fi ganin ka ko? <laughs> Sunana dai Hafsat Abubakar Garba Sa'id. An fi sani na da sunan Hafsa Muhammad Ahmad Mashal ko kuma Hafsa Abdulwahid. Daya daga cikin kallifan da suka bakunci shirin wannan shekara mai karewa waiwaya maganin mantuwa. ‘Yan uwana mata, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwar da suke badawa ga ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdul. Idan kuna biye da mu makonni biyu da suka shige muka fara waiwayar waɗansu daga cikin batutuwan da muka taɓo da kuma kalliban da suka bakunci shirin da muka fara gabatarwa wannan shekarar. Banda hira da kallabin shirin ta mako. Abin da ya ɗauki hankalin wannan shiri a lokacin shine batun auren wuri wata matsala da jamhuriyar Nijar ta ƙaurin suna a kai a jerin ƙasashen duniya. A Najeriya kuma akwai batun yawan sace ƙananan yara. kada ku yi nisa domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai gajin labarin rayuwar kallabin wannan makon, bari mu faro takwan da batun yi wa 'ya'ya mata aure da wuri a jamhuriyar Nijar. Wata matsala da ta ɗauki hankalin ƙasashen duniya sabili da illata ga rayuwar 'yan matan da kuma gidan da za su kafa. A wata hira da murya Amurka, Madam Koko Fatuma, shugabar haɗakar ƙungiyoyin mata, ta yi ƙarin haske kan wannan matsalar da kuma yunkurin da kungiyoyin mata ke yi na shawo kanta. Mu ƙungiyoyin mata, ko da muke yi biskan wannan al'amari na kare hakkin yarinya karama a biskan fannin arme ba hana ba ne muke yi ta aure kuma ba hana ba ne muke yi a ma yarinya aure. Ina son matuƙa ta ƙasar Nijar ga fuskan yanayin da ke faruwa. Faske yau tukuna mu abin da muke yi horar da muke tukuna. Sai mun horar da uwaye, mun horar da su kan kansu yara kankana mun horar da al'umma abin da muke cema ma sensibilization. Me ke wakana arman nan aka yi shi a cikin shekarun da ake ma yarinya karma. Yarinya a da da ya gai an mata armi sai a yi abin da muke cema kame sai ga yarinya da an ɗiya mace sai ga an ce na kama ma ɗana yarinya kaza ka gani ko kenan kamun nan da ake yi in lokaci ya kai ana gayyata abin armi da ake yi wanda ba a kai ta ba ta tarewa gidan miji za ta je gidan su da kai ko gidan babbayya ta zamna har lokacin ta ya kai sa'annan a kai ta gidan miji amma yanzu a wannan lokacin sai mutane su sa cece ku ce cakul cakul cikin harkar kenan a eh, shekara goma sha ɗaya sha biyu sai a mayarin armi da tashi ɗakin tako yaran yanzu sun riga sun yi balaga da gaugawa ban san ba abincin da suke ci ban tabarkalla sun kaga yarinya ya shekara goma kalla masha Allah ta kai gare ni ni mai shekara hamsin da wani abu ka gani ko kenan ta riga ita ta koshi kenan da an kai ta miji ko ciki za ta ɗauka cikin nan ta ɗauka ba ta iya ida shi sai cikin wahala ta je za ta wurin aiwa wurin naƙuda ba ta iya aiho da wannan ɗa kan ta aihuwar da shi ta wahala mu da ni a lokaci na ma wallahi sai kai sati kana na'urar cikin ɗaki babu abin da ke samu kuma ka aihu lahiya babu hushi babu wani abu amma yanzu ba ga zamanin ganin yanzu yarin da ta kaji an ce an mata sai zariya wannan ke kai mu ga illar yoyon hitsari yau masha Allah ba ga wadda diya mata a kasar Niger suke wahala buskan yoyon hitsari ka ba ga wadda diya mata ke wahala buskan sai zarin da ake ma mata paske wannan sai zarin daga baya kuma wata illa ce za ka an rage mace kin aihu ɗaya biyu uku sai a ce wai shikenan aihuwa ta tsaya ga ɗiya uku an tsaye da ta faske sai zanen bata wuce uku ko hudu ko shi ba a kare miki da da muka aihu masha Allah ni sai ne aihuwa shidda yalla na na sun yi bakwai takwas tara goma sha biyu uwayen to yanzu yaushe ban duniya kaga an yi irin wannan yaya babu mu abin da muke kawowa horar da da muke yi mutane su gane ba wannan fannin ba na mu hana armi bane ba armi lalle yana da muhimmanci dole a yi shi amma a yi cikin hanyoyi a yi cikin ka'ida a yi cikin abin da zai sa kowa ya shi daɗi ya wadatas ba a yi alme ba kuma a kuma ana wayo ni wayo kaina yanzu tarbiyyar ɗiya ta mace da namiji abu ne mai wuya a wannan zamanin da muke ciki kaga a da da mazan da matan kowa na da hankali da mazan da matan duk muna bin biyayya uwayenmu muna bin tarbiyyar da uwaye suke bamu babu ruwan mace ta kai shekara nawa a gidansu bata kula da namiji ba namiji ya kai shekara nawa bai kula ba yanzu yau zamani ya bata komi wannan talbiji da muke gani wannan rezo sosiyo da muke gani wannan internet da muke shiga alakwal ma wannan cuɗaya da suke yi shi ma wata illa ce to shi yasa ga yanzu horar da ɗiya mata da ɗiya maza yake kamuna matsaloli ban mu iya rikon su wadda ya kamata mu riƙe su kuma mu kan kama uwaye muna da laihi menene laihin mu mun riga mun sarwartar da mu ga zamani mun sawartar da mu ga zamani paske duk abin ka ga ɗiya mace za ta yi ke uwa sai ka ce ai zamani ya kawo shi kenan bai cancanta ba mu kan kama uwaye mu sa wannan cikin kanmu tarbiyya da mu muka ɗauko ya kamata mu horar da ɗiyanmu buskan wannan tarbiyya ta kirki tun a gida ake koya ma yaro tarbiyya ni a sano sani ba sai yaro ya taimaka makaranta ba za mu ci gaba da bin diddigin wannan lamari domin neman sauyi da ba waɗannan 'yan mata damar zama kallabi wata rana. Bari kuma mu nufi makwabciya Najeriya inda a nan kuma ake fama da yawan sace-sacen ƙananan yara. waɗansu lokutan ma mata ke sace su su kai su waɗansu garuruwa su sayar da su domin neman abin duniya. Ganin yadda wannan batu ya ɗauki hankali a ƙasar ya sa murya Amurka kiran wani taro na musamman domin musayar miyau kan yadda al'umma za ta ɗunguma wajen yi wa wannan bala'i iyaka. Maryam Mamman Nasir shugabar wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Arewa The Way Forward Initiative ta yi tsokaci akan wannan batu. Al'amarin sata yara a ko'ina a duniya ba ƙaramin laifi ba ne ba. Ka ɗauki yaro daga gaban iyayen shi ka sace shi ba da saninsu ba. ka jefa su cikin halin kakani kayi saboda kawai kana so kai ka cimma wani burinka ko wata manufarka ba daidai ba ne ba kuma a ƙasashe da suka ci gaba wato wannan ba ƙaramin hukunci ake yankewa ba unfortunately mu a najeriya babban abin da ya sa mutane suke cin karansu ba babbaka shine kowa gani yake hukuma ne shi akan shi kowa zai iya yin abin da ya ga dama ya je ya kwanta ya bacci da munshari saboda ya san watakila ya san wani a gwamnati ko a wani bangare wanda za a fitar da shi da a ce ana hukunci mai tsanani wallahi wani abin kuɗi idan aka baka aka ce ka yi shi ba za ka yi ba saboda haka wannan al'amari na sata ni ina kallon shi daga wasu bangarori daban na farko bangaren da nake ganin shi shine sakaci namu iyaye musamman mu iyaye mata su 'ya'ya idan allah ya ba kyauta ce ta musamman kuma duk wanda allah ya ba waɗa ba ƙaramin so yake mishi ba kuma idan ka mutu sai Allah ya tambaye ka yaya ka rike wannan amana ta da ya baka amma yau mun wayi gari iyaye muna haifar 'ya'ya muna sakin su wata uwar da safe ɗanta idan ya bar gida ba za ta sake ganin shi ba sai dare ba za ta yi tunanin ina ya tafi ba wani hali yake ciki wannan ba karamin sakaci bane ba za ka shiga ni daga kano nake haifaffe fage ce ne za ka shiga kano za ka ga 'ya'yanmu suna yawo da 'ya'yan da iyayensu suke nan da 'ya'yan da waɗanda iyayensu allah ya ɗauki ransu 'yan uwansu sun isa sa ido a kansu da 'ya'yan da aka ɗebo daga jihohi daban-daban daga kwara ne daga niger ne daga ina ne duk an zo an zubar mada su kara zube a kano ka shiga angwani ka ga 'ya'ya walla ba za ka iya kirga su ba yawo suke kamar ba su da iyaye wani ɗan sai ya kwana goma ma bai sa ruwa a jikin shi ba wace irin rayuwa ce wannan fi sabilillahi yaya za mu ce mu ga daidai to ni ina ganin babban laifi ni a matsayina na uwa ina da 'ya'ya shidda wallahi wallahi laifinmu ne na iyaye saboda haka idan za mu tashi mu farka daga bacci mu tashi mu sa ido a kan amana da allah ya bamu mu kula da ita mu wa 'ya'yanmu tarbiyya mu ba su ilimi ingantacce abu biyu ne za ka yi wa ɗanka a rayuwar shi ta duniya ka taimaka mishi ya sami ilimi ka ba shi tarbiyya yadda allah ya shimfiɗa kuma kowane addini ya ce kai waɗanka tarbiyya abu na biyu kuma na ɗora shi ga kan gwamnati gwamnatocin da muke da su yanzu ba su damu da harkar talaka ba idan yaro an kai shi makaranta an ba shi ingantaccen ilimi ya tashi da safe kamar yadda tsarin mu yake a arewa da safe za ka tafi makarantar boko ka je ka dawo ka ci abinci ka kama hanya ka tafi islamiyya ba zai je ko ina ba zai je makarantar da safe yana dawa ya zo yunwa ta koro shi ya cire uniform ɗinsa ya ci abinci ya shirya tafi islamiyya ya tashi magarba ta yi ya tafi gida to ilimin ma yanzu ya gagara babu shi babu kuma wanda zai ce mana ana ba da ilimi babu shi a baki yake ba a zuciya ke ba in ka ga ya sami ilimi a najeriya yanzu iyayensa suna da hali idan ku ba su da hali sai dai su dinga yawo suna gararan ba kamar yadda 'ya'yanmu suke gararan ba saboda haka da iyaye da gwamnati suna da laifi a cikin wani al'amari sannan su kansu masu satar 'ya'yan nan me dalilin ka ɗauki abin da ba naka ba kuma ba ma wai abin duniya ba a'a ɗa rai ka raba shi da iyayensa ka je ka kai shi wani guri al'adarsa daban addininsa daban ka canza masa ka canza masa suna ai wannan ba daidai bane ba ko ina a duniya na an san an yi wannan abu ba daidai aka yi ba To masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma. Madalla kamar yadda kuka ji a gabatarwa kallabinmu a wannan makon ita ce hajiya Hafsat Marshall 'yar siyasa 'yar gwagwarmaya marubuciya uwa kaka uwar gida da dai sauran raunan da za ku ji da kunnuwanku waka aka ce a bakin mai ita ta fi daɗi wace ce hajiya hafsat hausawa sun ce jin ka ya fi ganin ka ko <laughs> sunana dai hafsat abubakar garba sa'id to an fi sani na da sunan hafsa muhammad ahmad marshal ko kuma hafsa abdulwahid daga ina aka samu wannan sunan kamar mu ci gaba daga ina aka sunan mijina kenan eh sunan na kenan da ya tashi shi ya shiga min da littafi na su aljannar duniya wajen gasa to kin san kuma maza a siyural da selfish da ya je sai ya sa sunan sa kawai <laughs> sannan aka samu sunan amma ya yi kokari tun da dai shi ya je shigar miki da littafin a ba shi da wannan matsalar shi shi ya je kai littafin amma maimakon ya sa sunan babana sai sa sunan shi to yanzu sunan shi ne ya shahara ba na babana ba Allah sarki wace shekara kenan to na shiga competition din da 72 na zo a na biyu eh, Suleiman Ibrahim da yake aiki tare da kushi ya zo na ɗaya a wannan gasar amma littattafan sun fito a 72 kuma daga baya yan eh, suka yi gobara sai aka sake printing 1980 to me ya baki sha'awar um, fara rubuta littafi na taso na tara ana yi ne a gidanmu kakana na rubutu ko da yake da shi da babana ko da yake sun san rubutunsu na addini ne mhm. ba da hira ba ne so na taso na tara ana rubutu a gidanmu mhm. to kuma da wannan gasar na rubuta labarin asalin su dai masu ina primary five na rubuta shi mm. saboda wata senior sister ina da ya zama gurinta ta yi aure mm. ta samu ɗan tangarɗa wajen aure saboda ta kawo kin san kowa yana da ƙabilanci mm-hmm. ta kawo balarabin libya maimakon bafulatin dan uwanta mm-hmm. sai aka samu ɗan hatsaniya tsakanin dangi da sauransu dalilin da ya sa na rubuta littafin kenan amma canza shi da aka shiga competition na wannan na publishing company mm-hmm. shi ne sai na canza labarin da ɗan gyara gishiri na ƙara gishiri a ciki mm-hmm. sai na shiga gasar tare da shi a ce kin fara rubuta littafi shekara ta 1972 kuma a arewacin najeriya arewacin najeriya ma a kano inda yawanci galibi za ki ga eh, a lokacin mata suna fuskantar karatun mata ko kuma irin eh, abubuwa irin wannan na mata yana fuskantar tasgaro ya aka yi har eh. kin san ya danganta da gidan da ka fito mu gidan da muka fito gida ne na ilimi na muhammadiya da na boko mm-hmm. babanmu ya samu makaranta mu mata kamar yadda ya sa 'ya'yansa maza kuma ya yi encouraging din mu duka mai karatu ni kaɗai ce ma ba da digiri a gidanmu amma duk sauran kanne na daga mai phd sai mai master sai muna ina da professor biyu a gidanmu mata to kin ga ashe ba wai kowane gida ne ake da wannan abin nan din ba kuma yawanci duk wanda ya karatun addinin musulunci ai ba zai so ya hada nashi ne karatu na boko ba mm. tunda kowanne da irin amfanin su da yake fitowa ba wai lalle lalle dan kayi boko za ka zama cewa wani abu wannan duka a da ne ba a lokacin mu bane mu gaskiya gidan mu baba mu bai bambance mu ba to gaskiya mu ba ya ba mu iko in karatu kamar sauran maza yayansa maza to hajji hafsa wannan ya kai ni ga neman jin tarihin rayuwarki muna so me muna so mu ji takaitaccen tarihin rayuwarki domin mai sauraro ya amfana to gaskiya dai ni na kamar yadda na gaya miki an haife ni a kano mhm. na so karatu a shahuci primary school za mu shiga kin san lokacin mu akwai naziri kamar yadda ake yi yanzu amma mu ana cewa ajin keso da rabin aji sannan aji daya mhm. duk mun yi wannan nayi wannan a shahuci primary school daga baya sai aka kai babana kaduna mhm. da aka kai shi kaduna sai na shiga lea ta, ta kaduna wata makaranta ce na nan kusa da gidan gwamna to daga nan na zan shiga aji uku sai aka yi wa babana kuma transfer aka kai shi zaria sai na shiga nurul huda wata islamic uh, makaranta ce to ina nan na shiga class 4 a nurul huda sai kuma aka sake mai da babana kano hmm. sai na shiga abin da provincial girls school a lokacin sunanta provincial girls school mm-hmm. to a nan ne ina cikin nan ne har suka buɗe aka mai da ita shekara girls secondary school to a nan ne karatu na sannan na ɗan taɓa karatu da abin nan british abin nan bennett correspondence college mm-hmm. na yi karatu briefly duk da daji ban gama kwas ɗin da na ɗauka ba mm-hmm. to sai karatun muhammadiya kuma gaskiya a gida ne don gidanmu kakanmu yana aji almajirai daga all over the world kuma gidanmu ma babanmu na karatu so duk islamiyya ta a gida ne karkashin babana da uwata to mm-hmm. bayan nan na yi aure to shi ma wanda na aura din da ita ta hanyar ita sai wannan yayata wata ce shi balaraban yaman ne mm-hmm. yana zuwa gidan nan da ya so magani na abin nan sai yake cewa yaya ta waye ba ce wannan sai ta ce kanwar ta ce sai ce to shi kenan matata ce daga lokacin nan ya zo sai dinga kira na matata da haka sai na dinga gudu ma mhm. in na ji ya zo sai in gudu wai to haka dai har Allah ya aka yi auren to shi ne big history a lokacin kina kamar kimanin shekaru nawa lokacin da na aure eh. shekara goma sha hudu ina da hoton ya zan aure duk karance karancin da ne na yi shi a gidan miji na yi. To bayan kin yi aure baki samu wata matsala ko tangarɗa don wajen ci gaba da karatun ki ba? no wallahi ya bani encouragement yadda nake so da na biya mishi ma da har university har doctor da na zama mm-hmm. kawai dai kin san akwai lokacin da abu zai zo ki losing interest kawai tun da kina karance karance kuma ina rubuce rubuce tun daga lokacin ma don ina da littattafai yanzu ba talatin waɗanda na riga na gama da ban buga ba wanda ko ban na fara ban karasa ba ma ba su da iyaka to kin gani babu wata matsala a kai kawai interest ne by the time da aka yi rice fatin ne ga na yi interest in zauna a ajiyin karatu sai sai ci gaba a gida. shirin shekara mai zuwa domin haska fitila kan gudunmuwar da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Kuna iya samun dukkan batutuwan da muka taɓo a shirin kallabi a wannan shekara a shafinmu na intanet idan kuka matsa shirye-shiryenmu Muna godiya ta musamman ga dukkan wakilanmu da abokan aiki da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin kallabi a wannan shekara. A madadin su duka ni alheri ke muku fata alheri. To duka duka a nan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na wannan lokaci kuma na karshe a yinin yau Lahadi. sai a kasance da abokan aikinmu zuwa gobe da safe misalin karfe 6 da na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wanda ya daidai da karfe biyar agogon gmt da ghana yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin da fiona wa mayinan dudu da ta shirya ta kuma ba da umarni da ma mu na wannan lokaci ni aisha ma'azu nake muku fatar asubahi ta gari.